lokacin annabi adamu kore ba a busa ba ni annabi ne kuma alimin bin Buwati. na san ni annabin ne kuma a lokacin yasa a yi wani abu a ce akwai gyara babu ba gyara rashin gyara sai shugaba Shi ne duk abin da yi a duniya daidai ne wallahi ba wani mahaluki a duniya da ya sai zo ya tsaya a nan gurin duk abin da yi a duniya daidai ne ba kokonto sa duk abin da yake shiyanci ka'idan nan dauke shi ka ajiye shi a gefe eh kwarai ka hmm. ajiye shi a gefe domin an karya wa Allah tsarin abin da ya shirya tunda ya sa masa suna Muhammadu to billahi har abu saqahu a Muhammadu yake mm-hmm. hmm, Muhammadu yake wayannan sunaye ɗari biyu da ɗayan nan duk aiki suke yi a lokaci guda a lokaci ɗaya Ahmadu ne a lokaci ɗaya Hamidu ne a lokaci ɗaya Muhammadu ne a lokaci ɗaya Muhammadu ne a lokaci ɗaya Ummiyu ne a lokaci ɗaya kuma Kabiru ne Ummiyu ne bai taba rubutu ba bai taba karatu ba a lokaci ɗaya kuma malamin kauni ne min awwali ha ila akhirah